kasance ko ya kasance yana yawan aikata zina kuma wallahi malam wannan ba yin wato ba son ransa bane sai dai matsala ce ta zuciya da kuma sharrin shaitan kuma ya yi ya yi ya bari amma abin ya gagara don haka yana bukatar malam ya taimaka masa to ban sani ko da addu'a ne ko shawara ko wa'azi wannan bawan Allah ya yi wa kansa ƙiyamun laili kuma ya taimaki kansa daman yana da cikin manufofi da amfanin zuwa makaranta idan mutum ya ji wa'azi ya gyara ya kyautata alaƙarsa da ubangiji tabaraka ta'ala zina yana cikin manyan manyan zunubai kamar yadda imamu zahabi ya kawo a cikin alkabair zina yana cikin abin da Allah yake fushi da mutum a kai. duk wanda ya yi zina kamar yana yankan tikiti ne na lalata 'ya'yansa masu zuwa ko maza ko mata manzana zana zuniya bihi walau bi khifari dari duk wanda ya zina sai hanyar da nasa ina wanda suke lalata 'ya'yan mutane ina wanda suke zina da matan aure ina wanda suke zina da zawarawa ina wanda suke zina da 'yan mata duk wanda ya mai da zina sana'arsa to hakika yana cikin zunubi da Allah zai fushi da shi kuma Allah ya ce ta ma kar a yi, ba wai a yi ba wala ta karabu zina a kusance ta ma menene kusantar zina keɓanta da mace hira da mace dariya wa mace yin wasu maganganu da zuba ido da kallanta kallo na sha'awa duka wannan abubuwa ne wanda Allah ya haramta to wannan ɗan uwanku da ya rubuto takarda ya ce shi mutum ne mazinaci kuma kaga da 'ya'yan wasu yake yi a nan garin kenan wannan ta sa yau yana daga cikin masifar da suke damun samari matasa idan mutum ya zo aure ya za a yi ya nemi mace wacce take ingantacciya katangantacciya wato abinda ba kwa ganewa barin mazinata a gari suna irin zinace-zinace ɗin nan haɗari ne ga rayuwarmu da 'ya'yanmu da za su yi aure saboda duk wanda zai zo ya auri wata mace a garin da ana irin wannan abun to bai da garantin yarinyar da zai zo ya aura tabbas wani bai lalata ta ba yanzu daidai ne mutum ya zo ya auri yarinya ya tafi wani ya gama lalata ta an shayi mun fatawa mace an aurar da ita da cikin wani sai da ta yi zinanta ta yi ciki wata uku wata kaza sai aka yi aure a kai kuma shi ciki matsalarsa baya koyewa sai ya bayyana sai take ta ƙoƙarin za ta haihu kuma watannin haihuwanta ba su yi ba a wajen mijin saboda ta zo da baƙo wai lalacewa ta kai ga yanzu 'yan mata suna iya shiga gidan mijinsu ba tare da ainihin wato tsarki ba kuma ba tare da ainihin wato ɗansa ba ne ɗan wani a kai mai matan aure ku karkai magana akan zinar matan aure su matsalar su ba a maganewa. tana zaune da mai gidanta wataƙila bayi da lafiya baya biya mata bukata wataƙila matafiyi ne wataƙila shaidaniya ce wataƙila fajira ce tana zaman auren za ta tsallaka ta je ta zina wani ya yiwo mata cikin kuma ta zo mai gidan ya ciyar da ita ya shayar da ita ya mata komai kai ta zurubtun kai ta asibiti kuma wallahi ba ɗanka ba ne wannan shi ne bala'in da yake samun wannan al'umma wani ya ce malam an cuce ni an cuce na ce me ya faru ya ce wallahi matata ta zo min da cikin wani wani ya ce malam na kama matata a waya tana chatin da wani ya ce zai zo ya ɗauke ta kuma ya zo ya ɗauke ta malam na kama matata da abokina malam mutane suna ta faɗin maganganu suna fatawa saboda zinace-zinace sun yawa a cikin wannan al'umma da rashin tsoron Allah yanzu yarinya za ta tashi budurwa a gidansu ubanta yana kula da ita yana ta tsare ta yana yi mata tarbiya dare ɗaya wani zai zo yaudare ta da waya wannan wayar fitina yau da ta zama waya ya mace yau in kana so ka mallake ya mace nan da nan ka buga hankalinta ka bata waya ba abin da yake gigita 'yan mata irin waya in dai namiji zai ɗauki waya ya bawa mace to ba mamaki ya kiraye ta ya je barna da ita da nan nake jan hankalin iyaye wallahi duk uban da ya bari samari suna sewa yarsa waya ko 'ya'yansa mata wayoyi to ina tabbatar maka wannan yar wata rana sai ta wayi gari a hannun wannan sauran yana abin da ya ga dama da ita a zo a saya wa yarka wayar da ta fi taka yarka tana rike wayar miliyan guda kai kana rike ta dubu ashirin da uku wani ya ɗauki waya ya bata yaya za a yi wanda ya sai mata wannan waya ba zai neme ta ya lalata ta ba a zo a sai wa ‘yarka waya a hana ta bacci da daddare yara ‘yan mata fa karfe uku suke hira fa a wayoyi fa zinace-zinace sun yi yawa a ta ɗaukansu ana lalata da su saboda son abin duniya da haka wannan bawan Allah mu yi masa addu'a Allah ya karɓi tubansa Allah sa wannan ramadana ka shiga a sa'a ina shaida maka wallahi idan ka ci gaba da aikata zanen nan to ina tabbatar ma duk 'ya'yan mata da zaka aura da zaka haifa sai an yi zina da su kawai ku gane wani abu duk mazinaci sai an yi da 'ya'yansa ka yi da yawa ko kai kaɗan wannan shi ne don 'ya'yan da ka je ka lalata to kai kuma naka 'ya'yan ai ba su fi su ba ka yaudari mace saboda talaucinta ka yaudari mace saboda tana son ka kwanan nan wata ta bugo min waya tana kuka ta ce wani ya yaudare ta ta ce wallahi malam son sa nake kamar zan yi wa na ce magani ki yi jarababbiya idan ya ke ma wai son wai tana mun kuka tana cewa wai son sa take son sa take tana son sa tana son sannan sai da ya san yadda ya yaudare ta ya je lalata mata rayuwa kuma ya gudu ya tabbatar ya kwanta da ita ta ce ba sau ɗaya ba sau biyu ba ta kira a zuwa ya aure ya ce bai san wannan karatun ba ya yi gaba wai sunan wani wai yama dilla kaga wani ai gajeren tunani ne ai da haka ina kiran ku ku samari matasa ku ji tsoron Allah ku tsare yarintar ku wannan yarintar wannan samartakan lokaci ne za ku yi ku gama billahin azimu sai ka yi ɓarnar da za ka yi ka gama ka zo Allah ya jarrabe ka da tsofan shekaru a garin nan kana da furfura ka gaji a gabanka a zo da mashin ana ɗaukan yayanka ana lalato da su ana dawo maka da su saboda kai ma lokacin ka lalata yayan wasu ka tuba muna fatan Allah ya taimaka a yau kamar yadda muka sani muka saba a mun yi manya-manyan baki a wannan majalisi namu na tafsirin alkurani mai girma babban malamin mu kuma uba jagora a wannan gari sheikh al'allama suleiman dakiti al'imam ya mana shigan bultu bana ma ya yi wuf ya yi wuf da mu ga nan ya kawo ziyara ya ma riga da zuwa wannan karan muna masa addu'a ba za mu daina yi ba malam ina roƙa maka Allah Allah ya ƙaro maka wata shekara ɗari mai zuwa nan gaba da lafiya da imani da ilimi da kazar-kazar da da'awa da karantarwa Allah ya ta maimaita maka mu ta zuwa da ni da kai muna ta haɗuwa waɗannan shekaru ɗarin ba kai kaɗai ba mu ta haɗuwa <laughs> gaba ɗaya Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka imani a ah, sannan kuma bayan malam akwai dan uwa malam Usman Manga ɗaya daga cikin shabab malamai masu da'awa masu karantarwa masu kokari shi ma duk shekara yana zuwa tasiri inda ake fosil ɗinsa amma wannan karan gashi dai ya zo kafin ya tafi ya ce bari ya kawo mana ziyara kullum shekara sai ya buga min waya ana malam ina jin zafin ban taɓa kawo maka ziyara ba na ce ba komai kaɗai ma aikin Allah kake to gashi nan dai yau Allah ya kawo mana shi malam muna maka addu'a malam Usman Manga Allah ƙara maka samartaka da ƙarfin imani da haƙuri da kuma jajircewa samari ne matasa a wannan jiha ta mu ta Gombe masu da'awa masu karantarwa ga bokon an iya ga kuma addinin an iya A shi an shiga an fita kuma na fatan Allah ya sa ku tasar da wasu kannanku da za su gaje ku Allah ya biya malam Suleiman da kiti Sheikh Al-Fadil Al-Allama kai hakuri dai wallahi kaunarka ta sa in ka zo dole sai mun ji wata kalma daga bakinka saboda albarkar dattijantaka dattijo a ilimi dattijo a imani ka riga mu zuwa duniya ka riga mu fara karatu da haka muna neman mu samu albarka daga cikin maganganunka kuma suna mana amfani Allah ƙara maka girma Allah ya saka zama dalilin hada kan al'ummar musulmi a wannan gari na komo akwa local government malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليصره على الدين كله ولو كره الخافرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، ودا دكتور يا رجاء ya yi wani bayanai ni ba abin da zan ce masa damin ban zo cewa ko in yi wani abu na zo in ganki da idona na ɗaya kenan in ga shi ne dai na ganki da idona na biyu irin alkhairin da dokta yake dasawa a nan ko irin alkhairi da yake mini ni karan kaina Allah madaukin sarki ba sai na ce ma ya riga ya daga darajansa don abin da ya sa shi dokta ba mutumin da zai yi da'awa a najeriya kadai ba allah daga daraja duk duniya da muke ji ya tafi wuri kaza ya tafi wuri kaza wannan ɗaukakawa ce ta ubangiji muna roƙon allah ƙara ɗaukaka shi fiye da haka muna roƙon allah ƙara ba shi lafiya muna roƙon allah duk abin da yake yi na alkhairi allah ya karɓe shi ya biya shi da gidan aljanna inda ya zai wani abu na kuskure Allah ya yafe masa Allah ƙara masa daraja don dotta ba abinda za mu ke masa sai Allah ƙara masa albarka Allah ƙara masa zawon rayuwa ya yafe masa iyayensa mu kuma da muke jin abinda yake faɗi a gidan rediyo da sauran wazu sukansa kullum a gidajenmu muke ganinsa wani lokaci yana wazi muna jin farin ciki rayuwarsa a duniya alkhairi ne ga duk musulmi mai imani mai son addinin Allah ya ci gaba don haka wannan halin da ƙasar nan take dokta ya zago a yanzu ya karbar kano ya zo nan kumo yana mana wa'azi dare da rana wannan abu ya kamata duk mutumin kumo ya tsaya yi wa dokta addu'a duk mutumin kumo alkairin da ya dasa a garin nan ba za a irga su ba alkairin da ya dasa a garin nan ba za a irga su ba ya karantar da mutane ya yi makarantu an yi komi to Allah saka masa da gidan aljanna ko kuma waɗanda suka ɗauki ɗawainiyan waɗannan da ɗan jaridu da saura muna fata duk Allah ta rama cikin gidan aljanna wannan rana ne da za mu farin ciki domin kamar yadda dokta ya faɗa shekaru bai mutuwa yana da sababi masu yawa amma kana iya tsallake su yana da sababi casa'in da tara akwai ciwon kai akwai ciwon ciki faduwar mota fadi a rami duk za ka iya tsallakewa amma bayan shekaru sun yi yawa ba za ka tsallake ba <laughs> shekaru sun yi yawa ba za ka tsallake ba da haka Allah da ikonsa ya sani za mu haɗu da dokta a wannan fili kowa ya sani bana na ji har bakin boda allah sa ba a biza ba da <laughs> don haka a lokacin ma dokta ya turo min sa lokacin da na yi rikin lafiya allah sa ka masa da alkairi domin abu ya yi yawa in na fara yi to zai kai ma in fara kuka abinda dokta yake yi allah karba mana allah rufa masa asiri duniya da lahira kuma Allah sa ya yi lafiya ya gama lafiya ya koma gida lafiya kuma har yi da muna roƙo dokta ya yi mana yadda ya yi mana bara ta yi mana ziyara a mu kar ya gaji insha Allah abinda muke roƙo a wajen dokta to abinda muka faɗa Allah ta ramu cikin gidan aljanna Allah ba mu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عظمه الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين